sa'an nan da rayuwa da kenan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba har wayo muna cikin karatu na littafin nan akhtaul musallin wanda malamin nan muhammad bayyumi ya wallafa kuma muna cikin karatu kashiyan babi da malaiwa ta ke akhta'uhum alfi'iliya akhta'uhum inda alkiyam kurakurai da masallata ke yi wani danganci aikace ciniya da ake yi a cikin sallan musamman lokacin da mutum ya miƙe tsaye a cikin sallansa kurakurai da ake yi inda alkiyam yayin da mutum ya tashi ya tsaya a cikin sallah ta'uhumul fi'liya inda alkiyam kurakurai da masallata ke wani danganci lamari na aikace ciniya da ake a cikin sallah musamman abin da ya danganci yanayi na tsayuwa a cikin sallah yana mutum ya miƙe tsaye sati wancan mun kwana kan matsala na uku kashiyan wannan yanki ko kannan babi inda malam ko kuwa matsala da malaiwa ta ke khata'uhum fi kaifiyati wad'ul yumna 'ala al-yusra kurakurai da masallata suke akan yanayi ko kuwa yanda ake aza hannun dama akan hagu a cikin sallah gaba daya yau za mu tashi kan matsala da ke gaba shine wad'ul yadaini ala alal batni was sirra aza hannaye guda biyu akan ciki ko kuwa akan cibiya yanda wasu ke sun kama hannun su aza akan cikin su ko kuwa sako kasa akan cibiya wannan abin da ake yin shi daga cikin kurakurai wanda ake samu daga masallata wanda suke tafkawa a cikin sallolinsu da haka malam kawo wannan babi na musamman a nan domin a kula a lura don a kiyaye kuskure da ake na wadu uliyadaini ibe hannaye guda biyu alal batani a kan ciki wasurra da kan cibiya malam ce lam yakbutu anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun sahihun ubi tabbata ba daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wani hadisi wanda yake ingantacce fi makani wadda ne fi sala a bugire inda ake aza hannu a cikin sallah illa fi ihima ala sadr shi dai ibiya hannayen na a kan kirji banda aza hannaye biyu a kan kirji babu wani wuri da yake ana aje hannaye idan an yi kabdu a cikin sallah an kama hannu banda wannan cikin abin da ya inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala cewa amma wad'uhuma ala al-batni was-sirra amma abinda wasu ke na aza hannayensu akan cikin su ko akan cibin su yayin da suke sallah wa ghairi zalika da makamancin wannan cikin ababe da muke lura mutane na kan yi a cikin sallah fala asla lahu fala aslun yu'taddu bihi lahu babu wani asali wanda yake ana iya riko da shi wanda yake ya kai a dafiyar ya zama hujja akan yin haka a cikin sallah shi dai ana samun wasu masallatan na yi ima ya zama mutum ya yi abin ne bisa ga hadisi da'ifi ko hadisi maudu'i ko kuwa maganan wani daga cikin maluma ya rike ba da la'akari ko da bincike da waiwayawa zuwa ga abin da ya inganta daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba mala ce qala al-maruzi malamin na al-maruzi yace kana ishaq yutir bina ce ishaq yana nufin ishaq ibn rahawaihi ya kasance yana sallan wutiri tare da mu kenan Shike ke jagorancin yana limanci akan mu muna ainihin salla na wutiri wa yarfa yadayhi fil kunut yana kunut yana cire hannayensa guda biyu yayin da yake karanta bu'a'ul kunut addu'a na kunutu wa yaknutu qabla ruku kuma yana yin alkunutun sa gabanin ruku'i me ake nufi da wannan yin alkunut gabanin ruku'i a cikin sallah wanda yake na nafilfilu musamman sallan wuturi shine abin da yake ya tabbata daga sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yin alkunut bayan an taso daga ruku'i shi ma wani sunna ne amma ana tabbatar da wannan sunan ne bayan an taso daga ruku'i duka ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka sai a yi la'akari a lura in mutum na son yi alkunut in cikin sallan farilla ne to ya yi kabbara bayan ya gama kira an ya yi ruku'i in ya taso daga ruku'in bayan sami allahu liman hamida in ya karanci azkar da ake yi bayan an taso daga ruku'i na ya suma allahumma hadina kuko duk wani alkunut wani addu'a da zai yi na kunu sai shi a wannan lokacin amma in mutum na wuturi ne ko ko na nafila sai yana son yi alkunut ana yin kunut ne gabanin ruku'i kamar yadda maruzi yake korowa kan abin da ya kasance tare da ko a cikin rayuwarsu da su da ishaka bin rahawai ce wa yaknutu kablar ruku kuma ishaq ya kasance yana ruku alkunut gabanin ruku'i cikin sallan wuturi wa ya uya yadaihi ala sadiyaihi yana ɗibe hannayensa akan nononsa guda biyu ko akan mammanta guda biyu kan kirji kenan auta ta sadiyaihi ko kashiyan kirjin dide kenan kan kirji da yake ba aji hannayensa ba ƙasa kan ciki ko kan cibi kamar yadda muke gani da yawa daga cikin masallata suna yi ba in an duba ainihin masail wanda shi almaruzin ga yi wa ainihin isaka bin rahawi an samu wannan zance akan shafi na 222 malaka wa qala shaukani imamu shaukani shi kuma yace wala shay'a fil babi babu wani zance da ya inganta a cikin babin na wanda yake a min hadisi wa'il al-mazkur wanda ya fi hadisi na wa'il da aka ambacin nan inganci a ce an samu zance wanda ingancinsa ya fi hadisin wa'il bin hujur wani hadisi ne hadisin wa'il bin hujur ya ce wa fihi alwadu wa sadar a cikin hadisin akwai alwadu ala sadri ibiya hannaye biyu a kan kirji in mutum na sallah wannan shi ne abin da fi inganci a duba littafin na Nailul Autar na Imam Shaukani mujalladi na farko shafi na 204 za a samu wannan zance malace qala al-albani Muhammad Nasiruddin Albani shi ma cewa wad'uha ala alasadar ibiya hannu a kan kirji wad'uha ala sadri ibe hannu akan kirji wa huwa alladhi thabata fi sunnah yace ai shine abin da ya tabbata a sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khilafuhu amma abin da ke sabanin wannan aza hannu akan kirji imma da'ifun imma ya zama zance ne wanda yake mai rauni aw la asla lahu ko zance wanda bai da tushe bai da asali wa kada amila bi hadhihi sunna kuma hakika akwai wanda suka aiki da wannan sunna daga cikin magabata ya ce na farko al'imam ishaq ya ce na farko imam ishaq ibn rahawai da wannan sunna ya tafi da kai kuma ya aiki na sallansa gaba daya kuma wannan shine karshen wannan babi don haka kada mutum ya bar wani ya ainihin bijiro mai da shubha na cewa wasu sun ce a kan kirji wasu ka ce a kan ciki wasu ka ce kashiyan cibi don haka tun da an samu sabani shi ka ajiye ka huta wannan kuskure domin ajiyewa ka huta shi kuma waye ce a yi wannan an samu sabani shi bincika na gaskiya yake kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ce wa maktalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani abin da kai sabani kan lamari na addinin nan ko me wannan abin ma to ku tabbatar cewa hukuncin shi na tabbaci a wurin Allah subhanahu ta'ala wanda ya karatu wanda ya nemi ilimi zai fahimci wannan hukuncin kuma ya aiki da shi amma kawai a ce tunda wasu sun ce kaza wasu sun ce kaza to kai kai wani abu daban wanda ke khilaf maktulifa fihi sabanin abinda ma aka yi saɓani a shi ma wannan kuskure ne wanda yake mai girma sai a kiyaye sai matsala da ke gaba wadu ul yadaini ala alal janib al aysar ibiya hannaye biyu akan gefen hagu akan kirji mutum ya komo da hannunsa ta gefen hagu a kan kirji shi ma wanda yana daga cikin akhta'uhum alfi'iliya inda alqiyam kurakurai da masallata ke wani danganci aikace ya na sallah yayin da mutum ke tsaye a cikin sallansa malace hadal fi'lu mushahiduhu inda kathirin minan nas wannan aiki hadal wannan aiki nushahiduhu mun shidi ko muna gani a wurin da daga cikin mutane suna yawan yin wannan lamari a cikin sallolinsu fa najidu annahum yada'una al-yad yumna fanajiduhum annahum yad'una al-yad yumna ala yusra muna ga suna ɗibiya hannun dama a kan hagu alal qalbi amma sai su a kan zuciya domin zuciya ta gefen hagu yake ba tsakiyan kirji yake ba sai su ɗibiya hannun alal kalbi akan zuciya wa yu'alliluna zalika bi ba'd al-ilal wasu na kawo wasu illoli suna cewa ai zuciya wurin ne ake bukata a taushe domin a samu natsuwa da saura suna faɗin wasu ababe da suke kafa hujja da su bisa ga wannan ra'ayin su sai ma da ce shaqiri ma muktasaruhu imamu shaqiri ya faɗi zance wanda a takaicin takaitawansa ya ce wa wadda daina alil janibi janibil aisari buɗi bai hannaye biyu a kan gefen hagu li ajal hifzil iman domin a kiyaye imani za a taushe kan zuciya ya ce auli anna umara aw shafi'iyu kama ya kuluna ko kuma dan umar ko ko imam shafi'i kamar da suke faɗa lamma duriba fi jambihi yayin da aka dake ko aka mai ainihin rauni ta sa da yake na al'aisir na hagu wa huwa yusalli yayin da yake sallah wada a yadahu fauka jambihi al-darba wasu ɗibe hannu akan wannan gefen inda aka buga wa huwa kalamun la bihi wannan zance ba zance ne wanda yake ana iya ma a rike zama hujja ba wala aslahu kuma zance ne wanda dama bai da asali bai da tushe ba zance ne wanda ana iya kafa hujja da shi a cikin lamari na addini ba sai a kiyaye gaba ɗaya Allah ya kare kiyaye mu sai matsala na ainihin shida al-ikhtisaru fi sala al-ikhtisaru fi sala shine kama ƙugu a cikin sallah mutum ya kama kugunsa amma wanda ke tafiya ne ya gaji ko wanda ke fere ne a tsaye yana son ya dan samu wurin wani dogaro shi ainihin kama kugunsa shi ma wannan al yana daga cikin ababe da yake daga cikin mukhalifat ko ko wanda masallata ke yayin da suke tsaye a cikin sallolinsu malam yace ce al-ikhtisaru ita ina girfi da iktisar huwa an yada o yadaihi ala khasiratihi shine mutum ya ɗibe hannayensa akan kugunsa ya ce minal-insa insani ma baina ra'asil warak wa asfalil adla an ce kugu na mutum abinda ke sama da ƙashin allo na cinyan mutum da ainihin kashi na ƙarshe na ƙasa-ƙasa daga cikin kashin awaza na mutum shi ake ce ma al-ikhtisar ne ma fassarar ba da ruwa bisa ga abinda wasu daga cikin wa'anda suka roto hadisin suka fassara wannan bugirin Wani na annabi sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisar bis sala wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan lamari na ikhtisar na kama kugu a cikin sallah gaba ɗaya kamar da ruwa ya tabbata a cikin sahihul bukhari da sunan abu dawud da sunan tirmidhi da sunan nasa'i wanda ke ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan matsayi sai a kira a kiyaye kuma a kula qala an-nawawi nawawi Allah masa rahma yace ikhtalafa al-ulama fi ma ikhtisar maluma sun saɓani kan me ake nufi da wannan ikhtisar wanda aka hana yi a cikin sallah fasahihu yace amma zance ingantacce alladhi alaihi almuhakkikuna wanda maluma masu bin daddaki wanda ke tsaye kan gaskiya 100 bisa 100 suke bisa kai. shine wal na sana mafi yawan maluma min ahalin lugha daga cikin maluma na larabci wal garib sanda maluma da ke fassara kalmomi masu wuyan fahimta wal muhaddithina sana mafi yawa daga cikin maluman hadisi gaba ɗaya da suka tafi shine kala bihi qala ya ce kuma wannan ne mabiyan mazhabi mai nufin mazhabi na shafi'iyya kenan fi kutubil madhhab a cikin littattafai na mazhabin shafi'iyya duk abin da suka tafi ka akan shine innal muktasar shine wanda ke ainihin kama ko wanda ke yin wannan aiki mai suna al-ikhtisar huwa alladhi yusalli shine wanda yake yana sallawa yadahu ala qasirati hannunsa na kan kugunsa in mutum ya haka yayi ikhtisar wanda aka samu annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana Na aka duba littafin nan mai suna aunul ma'bud a ciki za a samu wannan zance na imamu annawawi da haka sai a kula ba a kama kugu ana sai cikin sallah kamar wanda ke wasanni ko wanda ke wani harkan shi ba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin shar'anta ba sai matsala na bakwai kashiyan wannan babi mai faɗi wanda shine al fi salah waiwaye a cikin sallah al-iltifatu fi salah waiwaye a cikin sallah wannan nadhuru ila sama sanata da kai ana kallon sama a cikin sallah wayannan ababe guda biyu duka suna cikin mukhalifat suna daga cikin akhta wanda masallata ke yi a halin tsayuwansa cikin sallah mutum na tsaye na sallah yana waiwaye ko mutum na tsaye na sallah yana ainihin kallon sama malati kathiru min al-musallina dewa daga cikin masallata nara ayunuhum taduru min hawlihim an al-yamini wash-shimali dewa daga cikin masallata muna ga idanun suna ainihin kewaya suna waiwaiwaye su duba dama su duba hagu wa ila a'la su kan duba sama wa asfal kan duba ƙasa a yayin da suke cikin sallah ya ce wa mukalifu li hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce kuma yin haka ya khalafawa ko ya wa shari'a na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma yukhrijul abdu anil khushu yana daga cikin abin da ke da mutum daga barin natsuwa da khushu'i a cikin sallansa gaba daya wa yakunu rasuluhu ila al-khata abin na kasancewa manzo na mutum wanda ke kai shiga. kuskure wa sahu da rafkanuwa yana zama wa manzo wanda yake yana jan hankali mutum har kai shiga kurakurai a cikin sallah ko kuwa ya kai shiga ainihin rafkanuwa a cikin sallah mala cewa na annabi sallallahu alaihi zalika kuma annabi Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi hani daga barin wannan lamari gaba daya bana Aisha radiyallahu anha an samu daga uwar mu'minai Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat ita ce ta ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil iltifati na yi wa annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallama tambaya game da waiwaye a cikin sallah قال سأن الصلاة التي هو اقتلاس يقتلسه الشيطان من صلاة العبد ce wannan wani ɓarna ne wani sata ne wani ainihin fisga ne wani kwace ne wannan duka na ɗaukar ma'anar ikhtilas kenan wani ɓarna ne wani sata ne wani ainihin fisga ne da shaidani ke yi na kwasan wani abu daga cikin lada na bawa a halin sallansa wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imamul bukhari ya fi da shi a cikin sahihinsa haka ne imam abu dawud da imamu tirmizi duka sun fidda shi a cikin sunaninsu mana ce wal ikhtilas ya kafi da wannan ikhtilas wannan barnan ko wannan satan shine ma yu'khazu salban wa yuqtafu min ghairi shi shine abinda ake sancewa kuma a fizge ba da an kwace abin duka ba kenan an rage wannan abin an yi wani hanya ne aka rage ma kayanka aka rage ma ladanka aka rage ma abin da ya kamata ka samu to wannan shine abin da ake nufi da ainihin wannan kalma ikhtilas da annabi ya yi amfani da shi a cikin wannan zance da yayi da uwar mu'mina Aisha yayin da ta mai tambaya game da ainihin iltifat waiwaye da ake yi a cikin sallah ce wannan wani hanya ne shi ɗan kibi yana sata Wai na ƙarna wani ragewa mutum lada na sallansa ƙala ibn hajar imam ibn hajar askalani ya ce wal muradu bil iltifati abin da aka nufi da al a nan al mazkuru wanda aka ambaci cikin hadisin nan ya yace malam yastadbir al Shi shine idan mutum ya waiwaya ba da ya juyar da jikin shi ya bar Kibla ba shi yana sallah sai dan waiwaya amma ba wai ya juyar da kirjinsa gaba ɗaya ga barin kibla ba kenan malam ya stadbir kibla bi sadrihi matukar mutum bai juyar da kirjin shi daga barin kibla ba sai a ce yayi iltifati au unki ko wuyansa amma wuya zai juya harbar kibla ko kirji ya juya harbar kibla wani abu daban ne amma mutum na tsaye ne kan shiga yana ɗan ainihin lura kamar yana ɗan satan kallo ta gefen idanu haka shi na abin da ke nufi da itifata ana ya ce kullu matukan mutum bai juya gaba ɗayansa da kirjinsa ko da wuyansa ba wa sababu karahatul iltifat dalilin sa aka kamaci irin wannan waiwaye waiwaye a cikin sallah malaka yutamalu ana ɗaukan sa an kuna linaqsil kusho wannan abin na rage ainihin kushu'i yana rage kankan da kai yana rage natsuwa a cikin sallah gaba daya a ki istikbalil kibla ko kuwa yana bar mutum ya bar huskantan kibla bi ba'dil badan da wani yanki daga cikin jikinsa in mutum na yin wannan matsayi ana samun sa bai samu yana duban kibla 100 bisa dari. kamar yanda ya kamata sai sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana wannan shine abin da ibnu hajar al-askalani ya faɗa kan wannan malace qala tibi shima tibi shima ya yace sumiya ikhtilasan an cewa waiwayen nan wannan wani fisga ne ko wani barna ne yace taswirar likubhi tilkal fi'la bil muqtalis wa saboda ainihin munana shi aka kwatanta wannan aikin da wanda ke yawan fisga ko wanda yake sata yana dan kwacewa mutane wani abu na ainihin ladansu ya fisgi wani abu ko ya kwace wani abu wannan duka na cikin karin bayani na maganar ibn hajar al-askalani kamar da ya kawo a cikin fathul bari sharhi na sahihul bukhari mujalladi na biyu shafi na 274 in an duba za a samu wannan bayani ya ce wa naha anin nazari ila sama kuma annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya hana mutum na sallah yana kallon sama yana ta da kansa haka yana duban sama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan matsayi gaba daya fa na anasin radiyallahu anhu qala an samu daga anas dan malik Allah ya ƙara yarda a gare shi shine ya ce anas bin malik radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi qala shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama'i fi salatihim me ke samun wasu mutane ne da in sun zo suna sallah sai suna cira ainihin kawunansu suna ta da idanunsu suna kallon sama me ke samun mutanen da ke wannan matsayi ne fashtar da kaulahu fi zalika sai zance na annabi sallallahu alaihi kan wannan matsayi ya tsananta hatta qala har yake yana cewa la yantahiyanna an zalika yace wallahi lalle ne masu yin wannan matsayi su daina au la taqtifanna absaran ku za a shafe musa ida ganin su za a ainihin kwace ganin za a makautar da su in ba su daina wannan aiki mai muni ba in ba su daina wannan tabi'a wanda yake mara kyau ba in ba su daina ba za su rasa maganan su gaba daya in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan zance imam bukhari ya fi da shi a cikin sahihinsa imam nasai imam abu dawud imam abu maja da imam ahmad bin hanbal wayannan duk daga cikin gaggan limamai na hadisi hadisi duk sun ruwaito hadisi wanda yake ya inganta daga cikin zance na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam malci qala ibn battal ibn battal yace ajma'u ala karahiyati raf'il basar bisara ce magabatanmu mu sun tattara gaba ɗayansu a kan kyama ko kin mutum ya ta da kansa a halin sallah kuma yana kallon sama an tattara kan kyama da inkari da ganin rashin dacewa mutum na sallah yana wani matsayi waktalabu fihi kharijis sala amma sai suka yi saɓani a kan cire kai ana duban ƙasa sama yayin da mutum ya fita a cikin sallah amma mutum na cikin sallah wannan bai dace ba a kwalar alƙadi iyad malamin na alƙadi iyad shi ma ya ce raf'ul basari lasama'i fi sala wuce da kai ko cira idanu ana kallon sama a halin da mutum ke cikin sallah ya ce fi nau'u irada anil kibla wa an dubi wannan abin akwai nau'i na bijirewa ko kaucewa daga barin Kibila wa khuruj an hay'ati sala kuma yin wannan abin na fidda mutum daga barin yanayi na sallah domin ba a san sallah da cire kai ana kallon sama ba da haka mutum na haka zai ka ga wani abu na nau'i da ke fidda shi daga barin yanayi yanda aka san masallata suna ainihin kasancewa a hali na ainihin sallolin su gaba daya sai malai ce qala ibn hajar imam ibn hajar al asqalani shi ma ya ce لا تقطفن أبصارهم ko kuwa maganansu ba za su dawo a gare su ba ya ce wa muslimin imam musulmi shi jiwa ya ce aula tarji a ilayin kuku gabanansu ba za su koma dawowa ba imma a shafe maganin kukuwa abin da ke kallon shi kenan ganin sa zai saurara can ba zai koma gani kuma a cikin rayuwarsa ba haka imam musulmi ya kawo a cikin ruwayansa aula tarji a ilayhim ko kuwa maganansu ba za su sake dawowa zuwa gare su ba ce ya'ani absara wa mai nufin idanunsu kenan ba za su sake dawowa zuwa gare su kenan za su makauce kai tsaye bisa ga wannan mummuna aiki da suka yi na cire kai suna kallon sama a halin sallansu malam ya ce wa ikhtulifa fil murad bi dhalika an yi saɓani kan menene ake nufi da wannan zance faƙaila sai aka ce huwa wa'idun wannan zance ne na jan kunne wanda ke yi akabu ala fi'ilihi za a ja kunnin wanda ke aikata wannan matsayi a cikin sallah wa ala hadha wa bisa ga wannan zancen falfilul mazkur haramun cire kai ana kallon sama a cikin sallah ya haramta mutum ya aikata abu wanda yake haramu ya ce wa afrata ibn hazmin wa ibn hazm ya keta iyaka har ya kai ga cewa faƙwala ya ce yubtul sala ki duk wanda ke sallah ya ce da kansa ya dubi sama sallan shi ya lalace sallan ta rushe sallan ta ɓata ma gaba ɗaya wannan shine zance da ibn hazm al-andalusi al-zahiri yayi kamar yadda imam ibn hajar ya kawo a cikin fathul bari har wa yau sharhi na sahihul bukhari mujalladi na biyu shafi na 272 za a ga wannan bayani kuma gaba daya malam ya ce wasunnatu fi dhalika a akan wannan matsayi shine huwa nazuru ila mawdi'is sujud in mutum ya kabbara a cikin sallah bayan ya aza hannayensa akan kirjinsa ya zamo yana kallon bugire na sujada yana tseba yana duban gabansa mai ke ko yana tada kai yana duban sama ko yana dan likin dama da hagu wannan duk bai dace ba sunna ne idanun mutum ya kasance fi mawdi'is sujud a wurin da yake kafa goshi yana sujada wurin ya kamata mutum ya rinka ainihin kallo akan wannan matsayi ana aisha ta radiyallahu anha an samu zance daga uwar mu'mini Aisha Allah ya kara yadda a gare ta qalat idan ta ce dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alka'aba manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya shiga a cikin ɗakin Ka'aba wa ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi tun da ya shiga ɗakin Ka'aba idanunsa bai tafi kuka bi rabu da wurin sujadansa ba hatta faraja min har ya fita tun da ya shiga masallacin Ka'aba kenan ya shiga zai sallah idanunsa na kallon wurin sujadansa ne hatta kharaja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai da manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga masallacin nan bai bar kallon wurin sujadansa ba wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda Imam al hakim ya fi da shi a cikin mustadrak sanan imam al-baihaqi shi ma ya ainihin ruwaito mana cewa saboda bi zalika salatu fiha kuma ya tabbata cikin wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya shiga cikin wannan bugirin wa yajuzu al-iltifat bi salati li shay'in arid wai dan wani abu ya bi jiru ya dace ana iya dan waiwaye kadan a cikin sallah amma li shay'in arid dan wani abu da ya bijiro lima sabata anhu sallallahu alaihi wasallam dan zance wanda ya tabbata daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam annahu lamma ba'asa farisan tali'a yayin da aiki wani da yake ina haye akan doki ya je binciki wasu makiya da ke zuwa ya leko ya gani ko ina suka kai sun makama ila salaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi tashi yana sallah waje ala yaltafitu fi sala ila shi'ib alladhi yaji'u minhu taliya. sai rinka yakan dan waiwaya kadan yana duban ta ainihin saku inda wannan mai ainihin leƙen zai bullo ta inda zai fito sai yana kan ainihin waiwaye kaɗan kaɗan yana duban wannan sakon wannan kuma ya tabbata ne kan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi da kansa ya haka wanda yake hadisi ne ingantacce imam abu dawud ya fidda shi a cikin sunaninsa sanan imam al-hakim ya da shi a cikin littafin na al-mustadrak qala al bagawai ya ce a al-iltifatu bis salati makruh makaro a cikin sallah abin kyama ne fa in kana ya amrin yahdusu wa amma ya kasance don wani abu ne da yake ya faru kana sallah ba kaji wani abu ya faru abu wanda yake na razanar ko na firgita sai kaɗan dan waiwaya wannan baka yi aiki wanda yake an ki ba wanda ce fala bas babu ainihin laifi a kan wannan Zance imamul bagawai na. nan an duba littafin nan sharhu sunna na imamul bagawai Mujallaji mujalladi na uku shafi na 254 za a ga wannan zance kuma gaba daya malai ce qala shima hazimi hazimi shi ma ce waka za a ba'du da alilimi wasu daga cikin malumma sun tafi akan wani ra'ayi ila haza bisa ga wannan ra'ayi wa kwala sai aka samu wani ya ce labasa ba ba bis sala babu laifi mutum ya yi wawaye a cikin sallah malam yalwa unka matukan bai juyar da wuyansa ba walai zahaba ata kuma kan wannan ra'ayin imamu ata ya tafi wa malik da imam malik wa abu hanifa da imamu abu hanifa wa ashabuhu da almajiran imamu abu hanifa wala auza'i imamu al-auza'i kan wannan ya tafi wa ahlul kufa da mutan kufa sun tafi kan wannan ra'ayi matukan mutum bai juyar da kansa har juyar da wuyansa ba wannan suna ga babu laifi wallahu ta'ala a'lamu an duba littafin na ma'bud za a ga wannan bayani kuma a nan haka ma da cewa hadisu fi jawaz iltifat li hudusi shay'in kathira hadisai da ke bada dama akan iya yin dan waiwaye dan faruwan wani abu hadisai ne da yawa sai matsala da ke gaba kasratul haraka fi sala yawan motsi da kai kawo da juyayi a cikin sallah ma da cewa qawlu bi harakatai ne salas. da cewa mutum na iya ɗanyi harka dan biyu ko uku a cikin sallah wannan shine babi da malam ya kai a kai yawan motsi da juyayi da harkoki a cikin sallah sannan da cewa da aka yi kan wani harka ɗan biyu ko uku wannan babu damuwa idan mutum ya yi malam ya ce nushayiru kathira min almusalli na yaf'aluna harakat za'ida ko muna ganin da yawa daga cikin masallata suna wasu harka da kai kawo da wasu motsi-motsi wanda yake ƙari bisa ga abin da aka sani na harkan sallah ka tukhrijuhum min khushu'ihim wannan abin na yafi da su ma daga barin natsuwa da suke a cikin sallah kalaffil imama fi sallah kamar wanda ke sallah ne sai kama rawanin sa yana nadawa yana sallah yana nada rawani yana sallah yana nada rawani wa tanzifil asabi sanan da ainihin gyaran hannaye da shishare hannu a cikin sallah ataha sanan da ainihin ina ke na ainihin mika yasu ana jin kafkaf da sauransu irin kakkar yasu da ake yi haka wasu na yin haka wa ikiraju sa'a min aljaibi wa wani shi ya fara sallah ya fidda agogo daga aljihunsa yazo yana daura abubuwan ko yin masu ainihin kulle batin na ainihin hannayensu na riga gaba daya ina harkokin wata hariku almustamir lilkadamai ne da wani motsi da mutum ke da kafafunsa da rinka ainihin motsa kafafunsa wa za'u aljisad da wasu gabobi na jiki gaba daya wa gairi zalik da makamancin wannan mimma wizi bulkusho daga cikin abin da ke tafiyar da hushu'i a cikin sallah da kai ko natsuwa wa a jiraha kuma yana raunana ko yana rage lada na sallah to muna ganin ana yi wa hazara na nabi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi muhammad sallallahu alaihi ya tsawata muna bisa ga wannan sai ya ce innan rajula da yansarif lalle mutum na iya sallah har ya sallama wa ma kutiba lahu illa ushur salati bayan ya ƙara sallah ga abin da aka rubuta mai kwata-kwata in an kasa sallan goma kashi ɗaya yake samun an rubuta mai gaba ɗaya mutum ya yi sallah ya kare gaba da abin da ake rubuta mai sumun kashi daya cikin ainihin takwas na ladan sallan ne sub'uha ko kashi daya cikin bakwai na ladan sallan za a rubuta wannan mutumin sudusaha ko kashi daya cikin shida sudusi kenan humsiha ko humsi kashi daya cikin biyarin sallah haka na sallah ya rinka har ya kai kan kashi biyu a cikin sallansa gaba daya hadisi ne ingantacce wanda imam abu dawud ya fidda shi a cikin ainihin sunaninsa malice wal ma'ana ma'anan wannan zance na annabi muhammad sallasa annan rajula cewa an samu mutum qad yansarifu min salati yana iya sallan sa ya gama walam yuktabu bulahu. sai ba a rubuta mai komai cikin sallah ba illa ushuru thawabiha sai dai kashi daya cikin goma ladan sallan abin da zai samu kenan kenan tara duka ya tafi banza autis oha ko kuwa kashi ɗara cikin cikin taran sallah shine da zai samu ila akhiri har zuwa ƙarshe bal qad la yuktabu lahu shay yace kai wani ma yakan yi sallah ya ƙare ba a rubuta mai komai ba min as-sala na ladan sallah wala tuqbalu aslan kuma asali ma ba an shi sallan wannan mutum ba gaba daya kama warada fi ta'ifatin min al-musallin kamar da ya tabbata a wasu daga cikin masallata sukan yi haka kuma su rasa komi na ainihin sallan su gaba daya dole tafi na aunul ma'bud za a ga ainihin wannan bayani gaba ɗaya da haka sai a kula daga barin motsi da harkoki da ababen da ba su dace yin su ba a cikin sallah a kula a daina gaba ɗaya malar ce wa nazarin La'anar al-khushu'a huwa lubbus sala kuma kallo ko duba akan kasancewa khushu'i na marinin natsuwa da kankar da kai shine hakikanin sallah wa ruhiya shine ainihin rai ko shine karfin ma sallan gaba ɗaya. amara nabi sallallahu alaihi wasallam bisukun sana sallace mutum na sallah ya natsu ya tsaya a wuri guda ya kula da ainihin natsuwansa da kankar da kai faqala sai ce uskunu fi salatikum in kuna sallah ku rinka natsuwa in kuna sallah ku rinka ainihin natsuwa a cikin sallolin ku a duba hadisi sahihu muslim kamar da ya kasance ko ya tabbata cikin hadisi mu karanta a cikin karatun mu sati wancan bisa ga hadisi da wasu ke kafa hujja da shi cewa hadisi ne da ke hani kan cire hannu a cikin sallah hadisi ne da ce mali arakum rafi aidikum ka annaha aznaba khayl shams uskunu ka annaha aznaba khayl shams uskunu fi salatikum ku natsu a cikin sallanku ranar sallar ya horo da wannan matsayi a nan haka ne ibn huzaima ya fi da wannan hadisi mala cewa amma qawlu ba'd nas amma cewa da aka samu wasu mutane na faɗi inna salata tubtilu bi akthara min harakatayn aw thalatha sallah tana rushewa sallah tana lalacewa idan aka samu harka motsi da mutum yayi yafi har harka biyu ko uku yace fala dalila alaihi wani zance nuna babu dalili a kai wa inna ma yajibu taqlili amma wajibi ne mutum ya bari ainihin motsinsa sa yi karanci kada ya yawaita motsi da wasu harkoki da wasu wasanni inna ma yajibu taqlilu min harka mutum ya yi kokari ya ainihin takaita motsinsa a cikin mu lil muhafazati al khushu domin ya yi kokarin kiyaye ko tsare khushu'i da natsuwa da kankar da kai a cikin sallansa gaba ɗaya da haka bayan Allah sai ya kokari a ainihin kiyaye wa qala ibnu taymiya shawul islam ibnu taymiya shi ma cewa yi wa qad amara an sallallahu alaihi wa sallam hakika annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yi horo me annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi horo an yadhhaba ilan na'al cewa mutum na sallah zai iya zuwa ya dauki takalmi fai aku zai iya zuwa inda takalmin sai yake fai aku zai dauki takalmin wa yaqtulu bihi hayya ya zo ya kashe macijiya da wannan takalmin awil akrab ko kuwa kunama kidan mutum na sallah ya hangi macijiya yana iya takawa ya tafi inda takalmin sai yake ya dauki takalmin ya je ya bugi macijin ko ya bugi wannan kunaman ya kashe summa yu'iduhu ila makanihi ya koma ya aje takalmin inda ya dauko ya ci gaba da sallarsa wa kazalika sa'iru ma yahtaju ilayhi al-musalli min al-af'al haka ne sauran ababe da masallaci ke bukata daga cikin wasu ayyuka in cikin sallar mutum ke bukata darura mutum na iya aiwatar da wannan abin a cikin sallan ba da ainihin sallansa ya rushe ba gaba daya wannan shine zance da Shaykhul Islamu ibnu Taymiyyah yayi sai ya ce wa qala Ahmad shi kuma Imam Ahmad ibn Hanbal ya ce inna fi'ila in fa'ala kama fa'ala abu barza ko idan mutum ya yi irin aiki da abubarza barza ya yi fala sa babu laifi shi ce wa kana abubarza barza salli shi abu ya kasance yana sallah wa ma'ahu farsahu yana tare da dokinsa wa kullama khatal farsa khatwatan yayin da doki ya ɗan yi taki ya tafi gaba kadan khata ma'ahu shi abubarza shi ma ya tattaka kaɗan ya kusa da dokin haka ya rinka yi hata ma'ahu abu barza abu zai shi shi ma ya matsa gaba kusa da dokin hashiyata an yamfalita minu tsoron kada wannan dokin ya gudu daga barin shi wa zahiru mazhab ahmad kuma zahiri abin da ya bayyana cikin mazhabi na imamu ahmad bin hanbal wa gairu da wasu mazahib daban ma anna hadha cewa wannan yukdaru bis thalath khutuwat ana kiyastawa da taki guda uku wala salasu fi'ilat ba na nufin ainihin aikaceceniya guda uku ba kama ta bihi sunna kamar da sunna ya tafi a kai ya kayyada bi salas wani ce ba hanya mutum ya wani harka ya kai uku in ya kai uku sallan shi ya bata kama ya kulu ashabu shafi'i kamar yadda mabiyan mazhabin shafi'iyya suke faɗa wa ahmad da wasu mazhabi na imam mazhabin wasu mabiyan mazhabi na imam ahmad ke fada fa inna ma zalika idza kanat muttasila wana ana nufin ne kasance an yi shi ne jere da jere mutum ya kama harka ya ɗauko wannan yana gama kuma ya ɗauko wannan yana yi wa amma idan kanat mawqufa amma idan mutum ya bukaci wani abu sai ya tsaya anan. daga baya kuma ya bukaci wani abu fa ya juzu wannan ya dace wa in zada talathalas Koda ya yi sama da uku babu laifi don haka sai a kula a kiyaye abinda za a iya rage ladan sallah a kula a kiyaye a bari gaba daya wannan zance da muka je na Shehu islam ibn taymiya an duba littafin nan al-iqtiyaratu al na Shehu islam ibn taymiya min al-fatawa kubra daga cikin littafin sa al-fatawa kubra mujalladi na biyar shafi na uku da da talatin tara za a ga wannan zance gaba daya kuma wannan bayani yana da muhimmanci a kiyaye a gano a lura a tsaya daidai inda ya kamata a tsaya na jin karatunmu na ainihin wannan littafi mun tsaya da shi kan wannan matsala in ya so in allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kan matsala wanda ke gaba wanda yake asafdu wasafnu wasalbu min makruhati assala ko kuma karanta wani ya zama mun gama da wannan babi gaba daya in Allah ya kai mu sati mai tashi kan babi na akhta'uhumul qawliya fi ruku'i war raf'u minhu insha Allah ta'ala wannan arabe da ake as-safdu ga mutun na tsaye yana sallar ga mishi ya dan wani duka kadan wasafnu ko kuwa mutun ya cire kafan shi guda sama wasalbu ko mutum ya ainihin cire hannayensa guda biyu a sama ko ya cira ya kama ka a ainihin kugunsa ko kuwa wani abu makamancin haka a cikin sallah mutum na sallah ga wani gama kafafunsa kamar zai dan duka ya miƙe ko ya cire kafan shi guda sama ya duba sama duka suna daga cikin min makruhatis sala suna daga cikin ababen da aka ainihin kyamace yin su a cikin sallah mana cewa hazil hayati inda alqiyam mukhalifa li hadis wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wayannan ababe da yanayi da kuka an ambato anan da as-safdu da as-safnu da as-salbu a yayin da mutum ke tsaye a cikin sallah ya saba wa shirya wanda aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah qala qadi qala al-qadi iyad malamin al-qadi iyad yace wa makruhatus salati 20 abin da aka kyamace su a cikin sallah guda guda 20 ne yace aidan yace har wa yau fa zakara min zalika sai ya ambaci daga cikin yace as-safdu yace wa huwa dammul qadamaini fi kiyamihi kalmakmili wa shine mutum da ke sallah sai ga ya ainihin gama kafafunsa guda biyu a cikin sallah kila gajiya ne ko ya gama kafunsa kamar yana son yi kamar zai dan duka kada ka ya miƙe wannan bai dace ba haka ne ce wa safunu abin aka da safunu yace huwa rafu ihdahuma mutum ya cire kafafunsa guda biyu ya cire ɗaya daga ciki kama taf'alu daba inda lukuf kamar dabba dabbobi ke mutum na zai cikin sallah shi cire kafashi guda haka ya ainihin jingine jikin ɗayan yace wannan shi ma bai dace ba ko kuma mutum ya cire kafan shi guda dai haka yana tsaye kan kafa guda a cikin sallah bai dace ba sulb ya ce abin da ake fi da as-sulbu anan wa huwa raf'ul yadaini mutum ya cire hannayensa guda biyu ala khasirataini akan ugunsa guda biyu wa yujafi bainal adudaini kuma sai ya bude tsakanin ainihin ainihin hannayensa gaba ɗaya fi halil kiyami a yayin da yake sai ka sifatul maslubu kaman yadda mutum wanda yake an ainihin bankar da shi yake mutum ya buɗe hannayensa haka a cikin sallah wannan abu ne wanda yake yohalif hadihi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta ko ya saba wa shari'a na annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai a kiyaye qala ibn al-athir ibn al-athir yace wa nahan nabi sallallahu alaihi wasallam salati as-safini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga barin sallah na as-safinu ay alladhi yajma'u bayna qadamaihi wanda ke hada tsakanin kafafunsa guda biyu a cikin sallawa wa kuma an ce huwa alladhi yusni qadamahu ila wara'ihi ne wanda ke cire kafan shi ya koma da shi ta baya haka kama yaf'alul fars kamar yadda doki ke yi idza sana hafirahu idan yana ainihin huskantan ainihin mutane wanda yake mana hafirwa ma ce ma yuqabilul qawmu minal insan abinda ake ainihin haduwa da mutane da shi idan duki na zuwa yadda ke kuma da kafan shi ba kenan yana son ya gwada yana marhaba ko kuwa yana ainihin huskanta ko yana amincewa da wanda ke zuwa a wurin shi to irin wannan yanayi gaba ɗaya mutum ya yi yayi abin da yake an hana a cikin sallah wallahu ta'ala a'lamu shi dai kafin mu tashi muna ƙara tunasar da jama'a kan lamari na wannan annoba wanda ya kunno kai mun ji annoban nan ya shigo mana ƙasa ƙasan gana kuma ana fama an kuma nuna mana hanyoyi da yawa na ainihin kariya da kiyayewa sai mu kokari mu kiyaye kada mu ce a ai mun dogara ga Allah lan yusibana illa ma kataba Allah lana wannan tabbas haka ne amma Allah subhanahu wataala ya hore mu da mu kiyaye kanmu Allah ce wala tulku bi aidikum ila tahluka da kada mutum ka je kai abin da zai kai ga halaka mun san Allah shike an san rai amma akwai sababi in ka dauki bindiga ka halbi wani kai ka kashe wannan mutumin duk da kasancewa Allah subhanahu wataala shike an san rai da haka sai mu kiyaye addinin mu ya kira mu zuwa ga irin wannan an samu hadisi ingantacce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake magana game da at-ta'un hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka sun yi ittifaki akai Annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idan an samu irin annoba haka ya faru a ƙasa ya ce sami sami'tum bihi bi ardin fala tadkhulu alaihi in kun ji annoba ya faru a wani kasa kada ku shiga wannan kasan wa idza waqa'a bi ardin in kuma ya faru a wani kasa wa antum biha kuna wannan kasan fala takhruju minha kada ku fita daga barin wannan kasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku yi haka firaran minhu dan gudun wannan abin kenan. kare kai na daga cikin ainihin tawakkalin in kana inda abin ya faru kada ka bar wurin ka koma wani wuri in kana wani wuri ne kada ka taso ka zo wannan wurin in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka mu kiyaye allah ya kiyaye muna rokon allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da mu da zuri'a mu da al'umma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da al'umma na duniya duka ya kare mu ya yaye mu ya yi muna wannan annoba wanda ya zama fitina a duniya gaba ɗaya Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu Allah ya kare mu gaba ɗaya Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi al-asqam Allahumma inna na'udhu bika min al-barasi wal jununi wal juzami